العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وأنا شيني درس منا تقص نا موطأ إمام مالك أيو عشرين دا أكو ga watan rabi'ul awwal ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1427 wanda ya dace da 21 ga watan hudu na miladiya 2006 a za mu za a sake maimaita jan karatun hadisin da ya wuce saboda akwai matsaloli da bamu dauka ba a ciki insha Allah kafin mu ci gaba daga shafin da inda muka tsaya wancan makon da bismillah

da ya wuce mun yi a wancan wancan majalisin da ya wuce mun yi bayani akan sharhin sa a zuwa karshen hadith din inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya salata falyusalliha idza dhakaraha fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi aqimi salata li dhikri bayan wato abin da ya faru na baccin su da suka yi da suka tashi suka yi sallar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya manta da sallah to ya ya yi sallar idan ya tuna ya yi sallar idan ya tuna domin Allah madaukakin sarki yana cewa aqimus salata li dhikri ka tsayar da sallah li dhikri ai dan ka tuna da ni wato yin sallar shine tunawarka da Allah to in ka manta da tunawa da Allah sai ka manta cewa sai ka tuna cewa ka manta to lokacin to sai ka sai kai sallah a koyaushe ne a hadisin abi qatada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya salata aw nama anha falyusalliha idza dhakaraha la qada alaha illa illa la kafarata laha illa dhalik wanda ya manta da sallah ko ya bacci da yi sallar ba to ya yi sallar idan ya tuna ba ta da wata kafara sai wannan wato bi ma'ana ba a buƙatar cewa sai ka yi wata kafara ramuwar sallar ita ce kafara ta domin barin sallah har lokacin ta ya fita yana daga cikin manya-manyan zunubai sai dai idan mutum ya yi bisa bacci ko mantuwa to wanda ya bacci ko ya mantuwa yana da uzuri to shi yasa aka ce masa ramuwar sallar ta ita ce kafararsa wato bi ma'ana ba a buƙatar yayi wata kafara abin ake ce ma kafara abin da yake kankare ma mutum zai laifi idan yayi yanzu alal misali idan mutum yayi idan mutum yayi rantsuwa sai ya karya rantsuwarsa to wannan abin da ya saba ma Allah to abin da zai yi ya kankare ma kansa wannan laifin shine yayi kafara ya yanta bawa ko ya azumi kwana uku ko ya ko ya ci da miskinai miskinai goma ko ya tufatar da su haka zalika kamar wanda ya bihari ko wanda ya karya azumi cikin watan ramadan to amma ita sallah idan mutum ya barci saboda yana udda uzuri ba shi da wata kafara to muka ce abin da ya saura sai matsalar wanda ya bar sallah da gangan fa ya kiyaye sallah har lokacin da ya fita bai yi sallar azhar ba da sallar la'asar sai da ya zo zai kwanta sai ya tara sai tara salolin wurin baki daya saboda harkar duniya sai masa yawa harka ta yi yawa babu lokaci da za a tsaya a sallah sai ya zo bacci sai ya tara sallolin gaba daya azhar la'asar magriba isha ya yi su sannan ya kwanta hmm. wannan shi ake ce tarikus sala wanda ya bar sallah da gangan yana daga cikin manya manyan zunubai yana daga cikin manya manyan ayyukan sabon Allah shine wanda Allah madaukakin sarki yake cewa fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun Allah yake tsananin azaba ya tabbata ga wayannan da suke ga wayannan masallatan da suke rafkanwa ga barin yin sallar su wato shine suke barin ta har sai lokacin ta ya fita idan ma mutum ya batta sai lokacin ta ya kai ta na karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ya sifanta wannan da cewa sallar munafikai ce yace tilka salatul munafiq sallar munafikai sai su tsaya su tsaya sai rana ta kusan faduwa sai su tashi nan da nan su kwakwaba ta cikin sakan kadan an gama sallar yace wannan sallar munafikai to ballantana kuma wanda ya bari har sallar ta fita har lokacin sallar ya fita to idan mutum ya bari lokacin sallah ya fita da gangan malamai sun yi sabani a kansa kashi na farko na malamai sun ce daga mutum ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fita to wannan ya yarda ya fita daga cikin addinin musulunci yana barin sallah har lokacin ta ya fita ya fita daga cikin addinin musulunci wal iyadu billah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainal abdu wa bainal kufri wa shirki tarku salah tsakanin bawa da kafirci da shirka shine sallah shine barin sallah kuma yace al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alkawarin da ke tsakanin mu da su tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane da musulmi shine sallah faman tarakaha faqad kafa wanda ya bata ya bar ya bar ya kafirta wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah da waɗansu daga cikin malamai irin su Isa ibn Rahawai kafin shi kuma a cikin sahabbai akwai wanda suke suma akan wannan ba suke suna ganin duk wanda ya bar sallah ya kafirta to su sai suka ce idan ya bar sallah din to idan ya dawo ya yi ta bayan fitar lokacin ta to ya dawo cikin addinin musulunci ta'ifa na biyu kuma kashi na biyu na malamai suka ce bai kafirta ba amma ya zo babban ya aikata babban zunubi kuma idan bai za a kama shi a sa shi yin sallah idan bai tuba ba sai a kashe shi a kashe shi haddan ma'ana a kashe shi haddan su kuwa in cewa suka yi a kashe shi amma ridda a kashe shi yayin ridda wannan ɗa'ifa na biyu ba suka kashe suka ce in ya bar sallah aka ce yayi ya ƙi to sai a kashe shi shari'a sai ta kashe shi ba wai mu za mu ɗauki makarin mu je mu kashe shi ba a'a shari'a alƙali shi zai hukunci shugaban musulmi ya ce a yayi hukunci a kashe shi to aka kashe shi a kaulin da'ifa na biyu na malamai shine kaulin jumhur imam malik da imam ahmad da imam shafi'i da imam abu hanifa suka ce a kashe shi amma haddan wato ma'ana an aka kashe shi haddan za a yi masa sallah amma mutanen kirki da manyan da manyan malamai da sarkin musulmi ba za su je su yi sallah a kansa ba za su je su yi masa sallah ba sai a kyale shi da sauran da sauran gabagarin mutane kawai su yi masa sallah abin ne shi a makabartan musulmi amma a wajen su imam ahmad ba za a binne shi ba a makabartan musulmi tun da ya bar sallah amma dukkan amma kaga wanda ya bar sallah a halin halinsa ya zama to fati wanda ba za a karbi sallah ba za a karbi a shaidarsa ba to idan mutum da ya zama to cewa Allah ya fitine shi bai to bai shiryu ba ya to baya yin sallah kuma sai yanzu Allah ya nufe shi da tuba ya bar salloli da dama bai yi su ba to wannan menene hukuncinsa jumhurin malamai sun tafi akan cewa kusan ma dai gaba jamahirin malamai suka tafi akan cewa wajibi ne ya rama wa'annan salloli da ya bari wajibi ne ya rama wa'annan sallolin domin suka ce idan wanda yake yi mantuwa ko ya bacci wanda yake da uzuri an ce masa ya rama sallah to wanda ba shi da uzuri ai shi ya fi cancantar a ce masa ya rama sallah saboda haka suka wajabta masa ramuwar sallah duk da yake sun ce wannan za a ga kamar ya saba kiyasi amma saboda jumhurin malamai akan haka suke ba ma a samu wani wanda ya saba ba illa imam imam al-hasan ibn abi al-hasan al-basri ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ai wanda irin su in suka saba akan matsala ba za a ce sabanin su ba za a waiwaye shi ba shine ya saba yace wanda ya bar sallah sai dai ta istighfari amma duk yadda ya ramata Allah ba zai karba ba mai mantuwa da mai bacci abin da yasa aka ce masa ya rama sallah saboda yana da uzuri ne dan yana da uzuri shi yasa aka sa masa kafara amma shi wannan da yake ba shi da uzuri al'amarin ya fi karfin a sa masa kafara babu kafara a kansa kamar mutumin da yayi al-yaminul ghamus rantsuwa mutumin da ya rantse bisa ƙarya ya san ƙarya yake amma ya ta rantsuwa wallahi tallahi billahi la ilaha illa kuma ya san makareci ne to kaga jumhurin malamai sun tafi akan cewa wannan rantsuwar ba a yi mata kafara sai dai ta tuba kawai in Allah ya yarda in Allah ya so ya karɓi tubansa amma ba ba ai mata kafara saboda hadarin ta ta zamanto algamus wato me me me nitsar da wanda ya yi ta ne a cikin wuta yasa ba ta sa mata kafara ba saboda girmanta amma wanda ya rantsuwa bisa kuskure yace wallahi zan yi kaza sai ya bai yi ba ko kuma wallahi ba zan yi kaza ba sai ya zo ya to wannan yayin da ya rantsuwar nan har a cikin zuciyarsa da gaske yake yana nufin ya yi to shi irin wannan wanda yayi idan shi irin wannan rantsuwa ne mata kafara saboda akwai uzuri amma wanda yayi rantsuwa ta ƙarya kan ƙarya to shi al'amarin sa fi karfin ai mata kafara shi yasa al-yaminu gamu wajen jihurin malamai ba yi mata ba a yi mata kafara dan haka suka ce to hatta ma wannan wanda ya bar sallah wanda ya bar sallah ramuwar sallah abin nan ba a ce masa ya suka ce ba a ce masa ya rama sallah ba saboda in ma ya rama ba za ta zama masa kafara ba wanda domin ita sallah tana da lokaci kayyadadde inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sallah farilla ce mai iyakantacce mai iyakantacciyar lokacinta akan mu'minai to in ka fitar da daga lokacin ta fita daga wannan farilla to sai dai mai uzuri shi an samu wani umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa wanda yake da uzuri yayi sallar yayin da ya tuna ko yayin da ya farka daga bacci amma wanda ya da ganganci fa wani hujja ce ake da shi kan cewar zai yi wani abu da za ta zamanto masa kafara saboda haka suka ce su wannan ma sai dai kawai ya je ya tuba ga Allah amma ya ɗaukan ma kansa da laba ga mu al'amarin sa ya fi karfin a ce in ya rama zai zamanto kafara amma wayancan jumhurin malamai sauran jumhurin malamai suka tafi akan cewa a'a wannan zai rama kuma ya ta tuba ramuwar da zai yi ba ita ce kafaran ba domin ramuwar shine cewar wannan nauyi ne wanda yake a kansa zimma wato abin nan nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora masa na sallah ba abin da zai sanya shi ya soke shi in ba yin ta ba saboda haka zai yi ta sauran abin da yayi kuwa na tozar ta farilla na tozar ta lokacin sallah to wannan yana tsakaninsa da Allah sai ya ta tuba ya ta ayyukan alkhairi la Allah Allah madaukakin sarki zai gafarta masa wanda yake wannan shine hanya shine tafarki wanda yake mafi sauki shi yasa aka tambaye ne daga cikin malaman Imam Ahmad Abdullahi ibn Mubarak aka tambaye shi wanda ya bar sallah da gangan yaya zai yi yace ya rama yace amma wannan ba akan kiyasu ne yake ba yace amma ya rama yayi tsantseni yayi ihtiyatu yayi san abin da yace ba akan kiyasu ne yake ba saboda a wajen Abdullahi ibn Mubarak wanda ya bar sallah da gangan ya kafirta to wanda ya kafirta kuwa ai umarni da ba za ka ba a umartarsa da ayyukan addinin musulunci kafiri ba a umartarsa da ayyukan addinin musulunci abin da ake umartarsa da shi shine imani dan haka da wace hujjar zamu yi masa umarnin kan cewa ya sake sallah tunda ya ma warware imani zai sai zai sa zamu ce masa ne kawai ya shigo cikin addinin musulunci yace amma duk da haka sai yace ina cewa ya rama hmm, saboda ai fi da sallah saboda kuma cewa dukkan cikin magabata ba wanda yake wanda ya bar sallah da gangan karya rama wanda aka rawaito daga al-Imam Al-Hasan Al-Basri ba a sannan yana daga cikin matsaloli da wannan hadisin yazo ina jin mun ambace mun ambata a farko batun kiran sallah wanda yake a cikin nassin hadisin nan bai zo ba idan mutum ya bar sallah a lokacin da ya fita zai mata kiran sallah ko fa iqama kawai zai yi mata a wannan hadisin ba ambaci kiran sallah ba an ambaci iqama ne kawai amma a hadisin abi qatada wanda ya zo a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal ya kiran sallah sannan ya kiran sallah da ya kiran sallah sannan suka yi sallah ne wanda ya nuna cewa kinan ana kiran sallah musamman idan ya zamanto jama'a ce wanda suke tare amma idan mutum shi shi kadai ne da dama kiran sallah ana yin sa ne dan ma'ana biyu sanar da shigar lokacin sallah da kuma neman halartar wata jama'a to shi yasa aka ce ko da mutum shi shi kadai ne yake tafiya a cikin daji idan zai yi sallah ya kiran sallah saboda la'alla wani zai ji shi sai zo su yi sallah tare idan ma wani bai ji shi ba kamar yadda ya zo a hadisin Abi Sa'id al-Khudri ba wanda zai ji kiran sallarsa ko mala'ika ko mutum ko aljan ko dutse ko ne ko wani tsiro ko wani tsiro daga cikin tsirrai ya ji kiran sallar sa ranar kiyama sai ya masa shaida ranar kiyama yasa ake son ko da mutum shi kai ne yake tafiya yayi kiran sallah to wannan ya hada hatta idan lokacin sallar ya fita ya zama to zai rama zai rankon sallar in zai rankon sallar in shi shi kadai ne ma yayi kiran sallah din domin ya zama to ya samu wannan falala ta wa'annan halittu na Allah su mata shaida sannan wanda suke wanda yake cikin dajin wanda yake so ya sallah ya zo su sallah tare amma idan shi shi kadai ne inda yake baya in kama shi shi kadai ne a cikin gida sai kawai ya ikama ya sallarsa sannan wanda ya zama lokacin sallah ya fita zai yi mata tasawu'i kabli da ake yi ko ba zai mata tasawu'i ba a wannan hadis din ba a faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi raka'a ta fajr ba amma a hadisin Imran ibn Husayn wanda shi ma ya zo a cikin sahih al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a ta fajr yace da aka kira sallah ya yi raka'a ta fajr da shi da sahabbai sannan aka tada ya kama su sallah asuba dan haka jumhurin malamai suka tafi akan cewar idan mutum ya rasa sallah babu laifi sunna ne ma idan sallar ane mata tana da sunna qabliya kamar sallar asuba da sallar azhar da sallar la'asar hmm, to duk sai mata zai iya babu laifi kafin ya tada sallar ya mata yayi wannan nafila duk da yake lokacin sallar ya fita domin dai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yayi yayi sallar asuba yayi raka'atul fajr dan haka sallah azhar ma idan lokacin ta ya kure maka zaka iya yin nafila kafin ka yi sallah azhar Imam Malik yace a'a sallah farla kawai zaki yace domin bai zo mana ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rak'atai fajr haka Imam Malik yace kuma gaskiyar ta bai zo masa ba tun daga hadisin nasa mun karanta a cikin muwatta wannan riwayar ka hadisin Abu Hurairah bata ambata wannan ba wannan ya nuna mana ɗaya daga cikin abin da yake sa malamai suke sabani kenan wani malami zai gina hukunci saboda hadis din bai zo masa ba wani kuma ya saba masa saboda shi hadis din ya zo masa da haka kage idan kai ka gano ga dalilin sabanin malaman eh, za ka iya sanin wanne ne ya fi dacewa da abin da Allah da manzonsa suka ce yanzu kamar kaga nan Imam Malik hujjarsa na kan cewa ba za ka yi raka'atul fajr ba lokacin ya wuce domin yake cewa ma balagana annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallahuma bai zo mana riwaya ba ta zo mana ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar raka'atul fajr a ran da suke bacci a wajen imam malik kenan to amma a wajen sauran malamai ba riwaya ta zo ingantacca a hadisin imran ibn al-husayn hmm, da hadisin abi qatada domin hadisin baccin annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ruwaito shi wanda hadisin yana cikin sahih muslim abu qatada ya ruwaito a cikin bukhari da muslim imran ibn husayn ya ruwaito a cikin bukhari da muslim bi mikhbar ya ruwaito a cikin sunan a cikin musnad eh, musnad imam ahmad abdullahi ibn mas'ud shi ma ya ruwaito amr ibn umayya ad-damri shi ma ya ruwaito sahabbai wajen guda bakwai na kirga dukan su ruwaito hadisin nan na bacci daga sallah saboda haka a cikin wata riwayar akwai abin da ba ta cikin wata riwayar yanzu kaga kamar rankon raka'atul fajr yana cikin riwayar Imran bin Husayn dan haka yanzu jumhurin malamai da suka dauki kan cewa za a yi raka'atul fajr su suka fi dacewa da hujja ko ko Imam Malik da yace ba za a yi ba jumhurin malamai saboda shi Imam Malik ya gina akan abin da ya zo masa kuma wannan duk wanda ya gina akan abin da yake na ilimi yana da hujja haka Allah to amma man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba wanda su suka sani riwaya ta zo musu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tunda shi ma imam malik wannan riwaya yake ne ba bai same ta ba saboda haka yana da uzuri a wajen Allah amma kai da ka same ta ba sai kai aiki da ita shi yasa mutane a a daina saurin daukan cewar idan an samu wani daga cikin malamai ya saba ra'ayin mazhaba alal misali a dauka wani jafa'i ne ko ya raina malaman ko ya raina imam malik ko ya raina malamu ko ya raina masaba ba haka bane abin nufi shine cewar kowa kokari yake ya kokari yake ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san menene Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yasa shi kansa imam malik yake cewa kowa ana karban maganarsa ana jifa da maganarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka kowa wannan yake nema ya ga me annabi sallallahu alaihi wasallam yace kenan ya tsaya kuma shi ya sa wato ko yaushe din idan aka samu idan mutum Shehu Usman Shehu Usman dan Fodio Allah ya da shi yana cewar idan mutum ya ga hadisi ingantacce ya saba ra'ayin mazhaba in ya aiki da wannan hadisin bai halatta wani ya masa inkari ba bai halatta wani ya masa inkari ba kuma kan cewar ya aiki da hadisin ba wai raina ra'ayin mazhaba ne ba domin riko da hadis din shine yafi shine yafi aminci bisa ka saba ma hadis din da ra'ayin wani domin ka saba ma hadis din ta yiwu yayin da ka saba ma hadis din ka saba masa ne shi malamin da ya saba ma hadis din yana da hujja amma kai ba lallai ya zama to kan cewa ka san hujjarsa ba amma da kai almajiri da shi malamin dukkanin ku maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hujja ku ita ce wanda yake in kun je gaban Allah yake me za kai kaza Ke saboda ai Allah ya manzon ka sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan haka Allah ka kira to dama wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke sabawa a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Raf'ul Malam an al-A'immat al-A'lam wato cewa babu rarauka babu zargi akan wani daga cikin manya-manyan malaman nan idan ka samu ya ɗauki wani ra'ayi wanda ya saba ma wani hadisi ko wata aya babu zargi a kansa saboda ijtihad ne to ya kawo sabubban me yasa me yasa malamai suke sabani daga cikin sabubban da ya kawo shine irin wannan matsala wanda muka gani ana ya zamanto hadis ne hadisi akwai hadis akan matsala amma wani malami ya san wannan hadis din wani kuma bai sani ba wanda ya san hadisin sai ya hukunci da abinda da hadisin ya ce wanda bai san hadisin ba sai ya amfani da wani dalili ko na kiyasi ko na sauran ayyuka na hujjoji wanda yake su ma karɓaɓɓu ne sai ya aiki da wannan sai ya ga sun saka to da haka wanda suka zo daga baya malamai mazowa ilimi su sun san wannan sai ga sun tsaya sun yi tarjihi sai su fitar sai su fitar da magana wacce ke ita ce mafi rinjaye abubuwan da ake kina a cikin littafan sharhun hadisai littafan shuruf na hadis abin da suke kina suna kawo maka abubuwan da sauran malamai suka faɗa da fahimtar su akan kowane hadis sai su fitar maka da abin da yake shine ita ce magana inganta mafi inganci shi yasa duk mutum da zai karanta hadith ya karanta tare da karanta littafan sharhohi na hadith saboda zai ga abubuwan da malamai yan baya suka zo suka riska wanda magabata ba lallai ya zama tokanta sun yi hangiya a kansa ba in shi Abdullahi na kam taraka al-awwal wa ayni al abu abu guda nawa ne na farko ya bari sai na baya ne da ya zo sannan zai hange shi wannan ana samuwa wannan yana samuwa yanzu dai wannan kaga kyakkyawan misali ne akan wannan sannan yana daga cikin matsalolin da suka zo a cikin wannan hadis din a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana mantar da shi abu yana wato yana kawo waɗansu abubuwa domin su tabbatar da koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace yanzu wannan abu da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya baccin nan inda Allah ya so sai ya dawo musu da ransu kafin lokacin sallah ko ba haka ba amma sai Allah ya sa musu sai sa su suke bacci a wata Abdullahi bin Mas'ud yake cewa inda Allah madaukakin sarki ya so da sai ya dawo musu da ransu su tashi su sallah hmm? walakin Allah aradaha an takuna lakum sai dai Allah ya so wannan ya zama to sunna gare ku ko al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi man nafiya aw nama an salat Kar halin wanda ya manta ko ya bacci bai yi sallah ba cewa shi ma ga irin abin da zai a aikace ya gani shine yake karfafa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la ansa walakin unassa li asun ba na mantuwa amma ana mantar da ni dan in tabbatar da sunna kamar da zo a cikin balagat din Imam Malik a cikin Muwatta wanda an rawaito shi daga hadisin Aisha radiyallahu anha Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana mantar da ni dan in tabbatar da sunna kaga wannan abin ya zo ya faru da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfi wajen koyarwa bisa ake kawai ya faɗa ne yace wanda ya wanda ya bacci ko ya manta sallah in ya tashi kawai ya sallah to amma su kan cewa suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da ake masa wahayi daga duk baki ɗaya sun yi bacci har lokacin sallah ya wuce to wannan sai hankalin su ya kwanta shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hankalin su ya tashi hmm? sun shiga cikin tashin hankali ya ce musu zuka rayukan ku a hannun Allah suke yana ɗaukar su lokacin da ya so ya dawo da su lokacin da ya so kuma a wani hadisi yake cewa laisa fi nawmi tafriq babu sake akan wanda ya bacci wanda ya bacci ba sake yayi ba har lokacin sallah ya fita abin ya zo ya faru tare da shi kansa sallallahu alaihi wasallam sana abu na biyu wanda yake shi ma mun ishara a wancan darasin annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci in lokacin sallah ya kusa sai ya sanya wanda zai tashe shi sai ya yi tanadi kaga nan sai sai da yace wa abin man yakla alana alfajr waye zai mana kiwon fitowa alfajr sannan bilal ce shi zai a wata riwayar an ce mutane da suke cewa ya rasulullah ya kamata mu huta ya kamata mu huta yace to ai yanzu dare yayi in muka kwanta kuma fa lokacin sallah ya zo sai ya ce waye zai waye zai tashi lokacin sallah bilal ya ce eh, ya zumbure ce shi zai saboda haka ya nuna kan cewar kenan idan mutum zai yi bacci in lokacin sallah ya kusa yi mata tare shi yasa aka ruwaito ma a cikin asar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi bacci a farkon dare in zai yi bacci a farkon dare alhali daren sai yana da tsawo to sai ya kwanta ya matashi da hannun damansa ya kwanta akan hannu wato ya matashi da hannun damansa ya sa fuskarsa akan hannun damansa idan kuwa ya zo zai yi bacci gab da fitowa alfijir a ƙarshen dare to sai ya sai ya kafa hannunsa ya sa kundukukinsa akan akan farfajiyar akan kafin hannunsa na dama kaga bai riga ya kwanta ga baki daya a gefe bayan da yake zai bacci a ciki a nutse zai yi bacci cikin sauki wanda yake baccin nasa in ma bacci ya neme dauke shi ga baki daya sai hannun ya kauce ya tafi sai ya farka a ruwaito cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin me domin ihtiyafi ga sallah domin kula da sallah kan lokacin ta yazo ya fita sannan a sai mu karanta hadisi na biyu sauran matsalolin za su a cikin sa na'am وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليله بالمريض مصر فوكل بلال ان يدرهم بالصلاة فركب بلال وركبوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليه الشمس الرسول القوم وقد فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتروا حتى يخرجوا من ذلك الوارد وقال إن هذا وارد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزلوا وأن يتوكلوا وأمر بلالا أن ينادي للصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس ثم انصرف إليه وقرأ بقارئين إيه؟ فقال يا أيها الناس إن الله خلق أرواحنا ولو شاء لردها إلينا فيه من غير هذا بل تركنا أحدكم عليه السلام فردتها ثم صلى إليها وليصليها كما كان يصليها في وقتها كما كان يصليها في وقتها ثم استفق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو خالص يصلي فاضجعه فلم يصلي ياتيه كما يتحول النبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال ابو بكر imam malik ya rawaito wannan hadisin daga malamin sa zaid ibn aslam al-adawi wanda shi ma tarjama ta gabata gare mu annahu qala zaid ibn aslam yace arrasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadisin mursal ne tunda zaid ibn aslam ba sahabi bane bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma ya ruwaito ta amma wannan kisa kamar yadda muka ce ta shahara daga hadisan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban kamar guda bakwai yace an rasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam laila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sauka a karshen dare a wani dare kamar yadda muka ce at-ta'ali shine matafiyi a karshen dare yayi zango domin ya huta ya dan yi bacci bi tariqi makka a hanyar makka nan ya saba ya ce tariqi makka a waccan kisar kuma a hadisin abi huraira a haibar ne cewa suna dawowa daga haibar a wata riwayar an ce hunain ne kissa sau ɗaya ta faru waɗansu malamai da suke cewa kissa ta faru sama da sau ɗaya sai su ce wannan kissa ce daban da ta saba da waccan kista. amma kamar yadda sauran malamai kamar yadda mafi ingancin abin da malamai suka ɗauka akan kissa ce guda ɗaya sau ɗaya ta faru amma suke sabani wajen riwaya sahih shine kan cewa haibar ce domin waccan isnadin ta fi inganta ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوكل tashe su دومين في sallah. wanda wannan shine shahidi akan cewa nan idan mutum zai yi bacci musamman a lokacin da yake kyautata da zaton sa yake a karfafa akan cewa ba zai iya tashi lokacin sallah ba ya kamata ya yi tanadin abin da zai sanya shi ya sallah akan lokaci faraqada bilal bilal sai ya bacci wa raqadu su ma suka yi bacci mun ji yadda baccin bilal ya kasance a hadisin abi huraira da ya tsaya yana sallah ya kalli gabas yana jiran alfijir ya fito hmm, ya ki shingida ya jingida da da sirrinsa kafin ka ce me bacci ya dauke shi hatta sai qazu har sai suka farka wa qad tala'at alaihim shams rana ta fito fa sai qazal qaum mutane suka tashi wa qad fazi'u dukkanin su sun razana sun razana cewa gashi lokacin sallah ya fita mutumin da bai saba ba فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا سيما الله صلى الله عليه وسلم يأمر شرسو سحاو أبو هوانسو hatta ya khuruju min zalika alwadi dan su fita daga cikin wannan kwararo wannan wajen da suka sauka suka yi baccin yace su fita ba daga an ba suna tashi daga sallar suka yi sallar ba sai dai umarce su su bar wajen wa qala yace inna hadha wadin bihi shaytan wannan wadi ne da shaytan yake a wajen to daga nan ne malamai suka dauki hukuncin cewa mustahabbi ne idan mutum yayi bacci har lokacin sallah ya fita in ya tashi zai sallah kai ya sallah a wannan ɗakin kare ya sallah a wannan daki domin shedan ne ya zo waɗansu malamai suka ce a'a shi ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya san shedan din ya zo kai waye ga maka shedan ya zo saboda haka suka ce su ba su da wannan hukuncin ba amma malamai sun yi raddin wannan magana kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa idan dai mutum yayi bacci daga sallah to nan daga shaytan yake an ce ma shaytan in mutum yazo zai kwanta ne shaytan yake yi zai kulla masa a daidai kayar kansa zai kulla dauri kulli guda uku kowanne ya tofa yace alayka laylun tawil farqud kana da dare mai tsawo dan haka take ka ya sake kullawa yayi tofi kamar yanda masu sihiri suke yin tofi haka yake maka sihiri haka shi dan yake wa mutum sihiri kamar yanda yake zai wannan tuktukin da suke tofin da suke yi shine wannan ruqiyar tasu ruqiyar shedan ce yake yace yace daranka mai tsawo ne kai bacci to idan mutum ya idan mutum ya farka daga bacci in ya ambaci Allah alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ko kuma yana farkawa yake la ilaha illa wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ighfirli sai kulli ɗaya sai ya kwance in ya je ya alwala na biyu sai ya kwance in ya sallah raka'a biyu na uku ma sai ya kwance sai ya wayi gari yana mai nishadi idan kuwa bai yi wannan ba bai tashi ba sai da abin sai da sai da sai da gari ya waye sai da sai alfijir to sai ya tashi hadithun nafsi kaslan ransa ba daɗi kuma yana cikin yana cike da kasala kuma an gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya zo yayi bacci da daddare bai tashi yayi sallah ba sai da gari ya waye yace zaka zaka bana shaytanu fi udhunihi shaytan yayi fitsari a cikin kunnensa saboda ka ba ma bukatar sai mun san cewa shaytan din ya zo in dai kai bacci a lokacin sallah ya wuce to shaytan ne dan haka tunda shedan ya zo maka a nan wajen ka ka tashi daga wajen a riwayar hadithin abi qatada shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahawwalu an mawdi'ukum alladhi asabatkum fihi fihi alghafla ku tashi ku canza wannan wajen da gafara ta same ku a wajen dan kun rafkana daga ambaton Allah kun zamanto gafalallu ba ku tuna Allah kun tashi kun yi sallah ba to ku bar wannan wajen shi yasa ɗakin da kake kwance da kai jinkiri har lokacin sallah ya fita to ka ta in za ka yi sallar ka tashi ka yi sallar a wani daki ko da tsakar gidan gidanka ne saboda koyi da wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga nan ne kuma aka samu cewa ba a sallah a wajen da shedanu suke shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu sallah a inda ake abin a turkin raƙuma hmm? a shamakin raƙuma in dai shamaki na raƙuma ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi usalli fi aqanil ibil qala la mai sallah a inda ake daura raƙuma ya ce kar sallah a wajen domin mai domin raƙuma suna akwai akwai akwai suna da wani da wata irin fusga irin ta shaidanu ta aljanu akwai wani abu na aljanu tare da raƙuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah a inda suke a inda ake daure su kuma shi yasa malamai suka hana mutum ya sallah a ɗakin wanka saboda shaidanu suna zuwa wajen da ban ɗaki ko da ban ɗakin ka ka wanke shi kal kal kal kal kamar ka kwanta kai bacci babu najasa a wajen kar kai sallah a ciki saboda wuri ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-hushush muhtabara ban kuna wurare ne da shedanu suke zuwa to inda shedanu suke zuwa ba a san ai sallah dan haka kamar inda ma ake badujala mutane suke gafala daga shedan bai kamata mutum ya ce zai zo ya sallah a wajen ba sai ya hawala daga wajen da farallu suke je ya sallah a wani wajen فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي sai suka hau ababan hawan su har sai da suka fita daga cikin wannan wadi thumma amarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yanzilu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su sauka wa an yatawaddau sannan sai alwala wannan jinkirin da suka yi tunda sun yi jinkiri ne da maslahar sallah babu komai amma kai bai kamata kai jinkiri ba idan ka tashi lokacin sallah ya wuce kamata yi ka zabura kai sallah bai halatta kai jinkiri ba sai domin maslahar sallah alal misali mutum ya tashi zai yi sallah lokacin sallah ya wuce rana ta fito sai to ai da ba rana ta fito shikenan yaushe ma ni sallar ai rana ta lokacin da ya riga ya fita bari dan ƙara matsewa ya sake juyawa in yana yana gefen dama ya juya koma gefen hagu ya ƙara wani baccin sannan ya tashi ya alwala ya sallah in yi haka ya saba ma Allah ba a jinkirta sallah fiye da lokacinta da lokacin da mutum ya tashi daga wannan gafalar sai dai idan da maslahar sallah ne kamar wannan kamar ko mutum ya je ya nemi ruwan alwala ko kuma dan ya tashi daga nan inda gafalar ta same shi ya je wani wajen wa amara bilalan an yunadiya bis sala aw yuqim ya umarci bilal ya kiran sallah ko ya yi iqama kaga nan yana shakka zai ibn aslam a riwayar sai yana shakka amma a hadisin adiqata da da hadisin imran ibn husayn babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam umarci umarnin bilal ya yi kiran sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi sallah tare da mutane wanda ya nuna cewa kenan sallar ramuwa ma ana yin ta jama'a ana yin jami'i a sallar ramuwa idan lokacin sallah ya wuce ku ba kowa ya je ya sallar ba a ku haɗu ku yi sallar jama'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi wanda yake wannan shine hujjar jumhur akwai daga cikin malamai da suka ce a'a in lokacin sallah ya wuce kowa ya je ya sallar sa hmm. domin a riwayar da take eh, eh, eh, riwayar bata ba ta yi tasrihi da cewa tare suke sallah ba amma kaga wannan riwayar ta zai ibn Aslam akwai tasrihi cewa fa sallan nabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da mutane wato jama'a suka yi ثم انصرف إلي ثم انصرف إليهم sannan ya sallama ya juyo ya fuskance su wa qad ra'a min faza'ihim ya ga irin razanar da ya same su da bakin ciki da tashin hankali fa qala ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ya mutane rayukan mu Allah ne ya karbe su hmm. kaga ya nuna cewa bacci shi ma daukar ruhi ake kamar yadda ake cewa mutuwa ɗaukar ruhi bacci ma haka yake Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha hina mautiha wallati lam tamut fi Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana daukar yana kashe rayuka yayin mutuwarsu da ran da kuma ajalinta bai zo ba yayin baccinta ita ma Allah yana kashe ka shine shahidinta wannan hadisi ya dace da ayar kenan Allah ne ya karbi rayukan mu ولو شاء لردها إلينا من حين غير هذا دا الله يا سوسي يداو من درن نام وان لوكacin ba ya dawo mana da su mu ya dawo mana da ran mu tashi mu sallah fa idza raqada ahadukum an salati aw nasiha dan aka idan ɗayan ku yayi bacci har lokacin sallah ya wuce ko ya manta sallar thumma faji'a ilaina ilaiha sannan ya tashi ya razana zai yi sallar falyusalliha yayi sallar kama kana fi kamar yadda ya kasance yana sallarta a lokacinta wato kamar yadda yake yin ta sallar asuba a lokacinta raka'a biyu da fatiha da sura a karatu a bayyane haka zai yi ta ba zai ce tunda yanzu rana ta yi ba sai ya asirta sai ya asirta karatu a kama kama kana yusalliha fi waqtiha kamar yadda yake mata kamar yadda yake sallata a lokacinta domin wannan lokacin shine lokacinta a wajensa ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوي وي سيدنا ابو بكر Mm. dama koyaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke tare suke da sayyidina Abubakar ba tare ba su tare shi ma Abubakar wa Umar da kansu ma Abubakar wa Umar kamar yanda kamar yanda sayyidina Ali yake cewa ke cewa haka zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa na fita tare da Abubakar da Umar na shiga tare da Abubakar da Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kalle shi ce inna shaytana ata bilalan ki ai shaytan ne ya zo ma bilal wa huwa qa'imun yusalli alhali bilal na tsaye na sallah fa abja'ahu sai da ya sanya shi kwanta yace ai kai sallar ka huta haka fa abja'ahu falam yazal yuhaddi'uhu bai gushe ba yana yana masa rangaji yana rarrashi yana yana lallashin sa kasan yadda abin al-tahdi'a shine duka dinnan a hankali yadda kamar uwa take madanta tana dukan sa tana kan dukan jikinsa a hankali a hankali jikinsa duk ya sake haye bacci shine tahdi'a haka ya kasance haka shi dan yazo yake masa kama yuhadda as-sabiy hatta na kamar yadda ake madan karamin yaro Hmm? a jijjiga shi a bubbuga a bubbuga duwawun nasa ana ta ana kai masa rarra ana kai masa lallashi har yayi bacci to haka aka yi ma Bilal thumma da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Bilal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Bilal wannan yana daga cikin ilimin gaibu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda bacci yake bai san cewa Bilal ya tashi yayi sallah ba bai san kuma cewa ba idan sa biyu ba lokacin da Bilal ya tashi yayi sallah ba idan sa biyu ba lokacin da shaytan ya zo masa shi kansa Bilal ma bai san cewa shaytan ne ya zo masa ba ya daga cikin ilmin gaibu da Allah madaukakin sarki ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara bilal rasul ah, thumma da'a rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilal bayan sai manzon Allah ya ga sayyidina Abubakar wannan magana sai ya kirawo bilal fa akhbara bilal rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla alladhi akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abubakar bilal sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar abinda manzon Allah ya ga sayyidina Abubakar yanda yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sai na waga haka Bilal yace ai ya rasulullah kaji abin da ya faru ina cikin sallah sai na zo na dan kwanta zan dan huta shikenan naji kamar an yi min rangaji har bacci ya kwashe fa qala abubakar sai na waga da ya ga wannan ayar sai ce ashhadu annaka rasulullah na shaida cewa kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake ce masa as-siddiqul akbar me yau me isa matuka wajen gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi lailatul isra' ana zuwa mutanen makka suka to gashi yau mutumin naka wata abin da yake faɗa wai jiya da daddare ya yi tafiya tun daga nan makka ya tafi har baitul maqdis kuma ya je ya dawo ba ma can ba har ya je sama ya dawo sai ce in dai shine ya faɗa na gaskata shi daga nan ake ce masa as-siddiq shi yasa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kisar wannan saniyar da ta yi magana sai sahabbai suka ce subhanallah al-baqara tatakallam suka ce abun zarki ya tabbata ga Allah abun mamaki saniya tana magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lakin ni amantu bidhalika ana wa Abubakar wa Umar yace to ni nayi imani da ni da Abubakar da Umar ba sa na Abubakar da Umar din yace amma sun da ni da su duk mun yi imani shaida ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan saurin gaskatawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suke nan ba kaga sai na Abubakar yana jin wannan sai ya ga ayar annabci kace ashhadu annaka rasulullah na shaida cewa kai manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanin gaibu da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi amma sai wanda Allah ya so ya sanar da shi kaga wata ran lokacin da suke dawa daga yakin Tabuk taguwarsa ta bata aka tashi ana ta neman taguwa aka tashi ana ta neman taguwa Allah madaukakin sarki bai nufin ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin ba sai da har munafikai suka soma shagube suna cewa yanzu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kira shi da sunansa to shine yake ba ku labarin cewa labari na zuwa masa daga sama gashi ba bai san inda taguwarsa take ba taguwarsa ta bata bai san inda take ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aini ba da aka gaya masa sai ya ce to aini bawan Allah ne ba na sanin wani abu na gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni yace kuma taguwar tana bayan wancan dutsen aje a dauko ta don ya nuna musu cewa al'amarin da Allah ne al'amarin da Allah ne shine mai duk saboda haka baya sanin wani abu sai abin da Allah ya sanar da shi sannan yake musu kuma ku je ga taguwar can aje a ɗauko ta kaga kuma wani abin zai faru Allah madaukakin sarki ya zama to bai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar kamar lokacin da abun yin Aisha ya bata suna dawowa daga yaki sun kusa zuwa Madina wurin kuma ba ruwa aka karaɗe duk cikin wannan abin nan ayarin wannan rundunar ta sojoji aka ta nema aka rasa har aka ji aka yi ƙara Aisha wajen sayyidina Abubakar sabba Aisha nan ta zubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin da babu ruwa ana ta neman wani abu wayanta aka ta nema aka ta nema Allah madaukakin sarki bai sanar da su ba har sai da ayar taimama ta sauka lokacin sallah ya ba ruwa ta aka saukar da ayar taimama hikimar Allah domin a samu ayar taimama har shine har shine a ah, ah, ah, abin nan ba ba wannan ba usayd ibn hubay yake cewa ba wannan ke albarka ku ta farko ba ya ala abubakar ba wani abu da zai sauka gare ku da ba sosai Allah ya san ya sha zaman to rahama ga musulmi sannan aka tashi raƙumin sai aka ga abu sai abun wuyan asar a hayin da raƙumin yake amma duk aka ta nema ba a gan shi ba Allah madaukakin sarki bai so a lokacin ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta yi ma Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba saboda hikimar kan cewa ga abin da Allah ya sa ya tsayar da su a wajen dan a saukar da ayat taimama amma dai a shahid ba a sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa masanin gaibu duk da yake Allah yana sanin da shi gaibu amma ba a sifanta shi da wannan sifa wannan sifar Allah ce duk da yake Allah yana sanin da shi da gaibu amma ba a cewa manzon Allah masanin gaibu ne tun da wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji waɗansu yara ɗan mata ɗan ƙanana ɗan shekara bakwai takwas ɗin nan haka suna buga mandiri suna waka tasha wa fina rasulullah ya'lamu ma fi gadi a cikin mu akwai manzon Allah ya san abin da zai faru gobe sai ce amma haza fada wannan ki daina fada ku daina fadan wannan ya hana saboda kar a sifanta shi da abin da yake sifa shi ta Allah madaukakin sarki amma tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin annabcinsa shine sanin waɗannan al'amura na wanda yake ba wanda zai san su in ba wanda Allah ya sanar da shi ba kaga ba wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ga abin da ya faru da Bilal ko Bilal yazo ya faɗa yanda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam haka din Bilal yazo ya faɗa cewa abin da ya faru gare shi ba wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa Bilal karfi tunda shi Bilal ba zai ba san cewa shi din ne yazo ya rinka masa ya rinka masa abin nan rangaji ba har ya sanya shi har ya sanya shi bacci shi ba zai san wannan ba shi da kawai zai kan cewa wato kwanciyar ta yi masa daɗi nutsuwar ta zo bacci ya zo ya kwashe shi abin da zai ji kenan na'am wannan babi yana magana a akan hani akan yin sallah bil hajira a lokacin alhajira lokacin tsananin zafin rana an ce mata alhajira saboda lokacin lokaci ne wanda mutane suke kaurace ma suke kaurace ma waje eh, a lokacin alhajira tsananin zafin rana kowa gida yake zama ba sa ziyara a lokacin alhajira suna kaurace ma juna suna kaurace ma waje su kaurace ma juna shi yasa larabawa sun kira ta alhajira wato wanda take sa mutane su kaurace ma juna وأضرب بالصلاة وأضرب أهل وقال اشتقت النار الى ربها فقالت يا رب فكان الله وأنا لا ينبغي في كل عام نفخ في الشتاء ونفخ في الصيف نعم وانا hadisin a haka imam malik ya ruwaito shi mursal daga abba ibn yasan amma ya ya zo ta hadisin abi huraira da hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi yace a ibnu yasar a ibnu yasar mun karanta tarjumar sa ko cewa maulan maimuna bint al-harith dan uwan sulaiman ibnu yasar ai daga cikin malamai masu wa'azi a garin madina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shiddat al-harb min fayh jahannam sananin zafi sananin zafin rana min fayh jahannam daga wato tururin wutar jahannama ne alfai wato shiddatu tat'ir rura yanda wato tsananin rura wutar jahannama da ake yi da tsananin zafinta to shi ne muke jin wannan tsananin zafin rana din daga wannan ne muke jin tsananin zafin rana fa idan shadda al idan tsana idan zafin rana yayi tsanani fa abridu an sala ku sanya ku sanya lokacin da za ku yi sallah ku bari wato haske ya haske haske gari ya soma sanyi sannan ku yi sallah wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ishtakatin naru ila rabbiha wutar jahannama ta kai ta kai kuka wajen ubangijinta fa qalat wutar jahannama ta ce ya rabbi ya ubangiji ubangijina akala ba'di ba'da jikina ya ci sashi na ya ci sashi na wato makamashin da yake jikina har ya kare ya zamanto wutar ita kanta take cin kanta fa lahadi laha bi nafasin sai Allah ya ba ta izini kai numfashi sau biyu fi kulli am a kowace shekara nafasin fi shita wa nafasin fi sai numfashi a lokacin sanyi da numfashi daya a lokacin zafi wannan hadisin hadisi ne ingantacce wanda yake ya inganta hanyoyi daban-daban kamar yadda nace yana cikin sahih bukhari daga hadisin abi huraira da hadisin abdullahi ibn umar wannan wato hakikatan zafin nan da ake ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zafin da ake ji daga daga ruruwar wutar jahannama ne dan haka idan aka ji wannan zafin to ayi lokacin sallah kar a yi sallar azhar a wannan lokacin a bari sai gari ya yi sanyi wannan hukunci hukunci ne wanda yake ya a wajen jumhurin malamai ya shafi kowa da kowa sawa'un kai kai kadai ne ko masallatai ne na jama'a ko mutane ne suke zaune tare lokacin sallah yayi za su tashi su sallah ba sa buƙatar wani ya zo musu daga wani waje don su sallah tare ko ma wani ne idan dai in lokacin tsananin zafi ne mustahabbi ne gare shi ya jinkirta sallah har sai tukuna gari ya yi sauki wannan shine maganar jumhurin malamai waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan ga masallatan jama'a ne da ake kiran sallah mutane suke zuwa amma dan mutum shi shi kadai ne yayin sallah a farkon lokaci domin sallah a farkon lokaci ita ce shine aikin da yafi kowanne bayan imani an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yafi kowanne falala a wajen Allah yace sallah a farkon lokacin ta na ta sallah a farkon lokacin tana da tana da girman falala to amma tare da girman falalarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in lokacin tsananin zafin rana ne to a jinkirta sallah kuma sawa'un garin da ake gari ne mai tsananin zafi irin makka da madina da kuma kamar nan garinmu kamar irin su sokoto da su mai duguri da nan ma ko kuma ma ko kuma gari ne wanda yake ba a zafin ranar kamar irin kasashen turai kasashen turai ba san tsananin zafin rana ba kamar irin kasar kamar kasar moscow in an yi zafi mu anan in an yi zafi a wajen su to mu anan wajen sai mun sa sai mun sa kayan sanyi so za ka ji temperature ya kai irin goma sha takwas an yi zafi kenan su a wajen su mun ka lokacin an sanyi ake yi zai ga mutum ya ya sa ya sa manyan kaya ya yi rawani tun ya rufe fuskarsa saboda saboda mu amma su a wajen su wancan wani ne ake yi to amma su ma ko a wannan lokacin ne a bisa maganar jimhurin malamai a jinkir wato a jinkirta sallah kar a yi ta a farkon lokacinta wannan sun yi amfani da zahirin lafazi ba su amfani da ma'anar ba domin sun ce illar ba abu ne wanda yake zakar duk da yake an faɗa amma ba abu ne wanda yake zakar ta ba ta yi illar saboda a sauƙaƙa ba mutane ne kar su fito zuwa sallah lokacin tsananin zafi su zo lokacin da yake gari ya ɗan so sanyi watakila kuma a'a wata ma'ana ce wadda take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani shine wannan ruruwar wutar jahannama a wannan lokacin wutar jahannama ana tana ruruwa a wannan lokacin dan haka kama lokaci ne wanda yake ita kuma wutar jahannama daga cikin tsananin azabar Allah dan haka lokacin da ta tsananta azabar Allah wato kamar lokacin tsananin azabar Allah ne bai kamata a lokacin mutum ya zamanto kuma ya shiga cikin yin sallah kamata yayi yayi sallah a lokacin da ya zamanto cewar lokacin da ake kaunar yardar samun yardar Allah ba a lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsananin fushi ba domin tsananin wutar jahannama tsananin alama wato nuni ne ga tsananin fushin Allah tunda jahannama azabar Allah ce to shi ne waɗansu malamai suke cewa to ta yaya za ka haɗa wannan idan an ce lokaci ne da ake da Allah da yake nuna tsananin fushin Allah to yaya kuma za ka yi da abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama dukkan annabawa an ce su je su yi mana ceto wajen Allah za a je wajen kowa kowa sai ya ce ba zai je ba Allah yau ya yi fushi fushin da bai taɓa yi ba ko ba zai sake yin kamar sa ba saboda haka suna jin tsoron Allah amma da aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ce ana laha ya tafi je ya faɗi ya sujada ya yabi Allah kamar yadda ya zo da a cikin hadisi inda kyawawan yabo to shi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya biya yin sujada ya biya yin ibada lokacin kuma tsananin fushin Allah to malamai jawabin da suke bayarwa akan wannan shine ce wannan yana daga cikin hususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna wannan mukamin abu ne wanda yake ya keɓance shi shi shi kadai abu ne wanda Allah ya yi ma shi kadai a cikin bayansa baki ɗaya shi ne dan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan shine al-maqamul Mahmudin da nake fata Allah madaukakin sarki ya tayar da ni shi to saboda ganin kan cewar illar hanin yin sallah a wannan lokaci ba abu ne wanda yake lallai zai zama to ma'qulul ma'ana mu fahimce shi ba shi yasa suka ci malam jumhurin malamai suka fita akan cewa ko da inda aiki inda mutum yake ba a tsananin zafin rana amma idan lokaci ne na tsananin zafin rana to a jinkirta sallah a zahar a jinkirta sallah a zahar shi yasa na Umar kamar yadda ya gabata yayin da ya tashi rubuta ba gwamnonin sa lokacin da za su yi sallah sai ya rubuta musu kan cewa su yi sallar azhar bayan inuwa ta kai jira'i ɗaya bayan inuwa ta buce abin da inuwar sallah zahar ta inuwar zawal ta wuce da jira'i ɗaya kuma wani hadisin akwai sababi da yanzu wata ran ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kira sallah ya tashi ke kira sallah lokacin tsananin zafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abri yace ka saurara tukuna ka sai wato ka bari gari ya sani ya sake tashi zai ya sake ce masa abri har sai da aka ga tukuna wato inuwa ta so mai sai utulul wato attal shine irin tudun kasa din nan haka tudun kasa wanda yake ba ka raba hamada da irin wannan tudun kasa ko a cikin gari ne ya ga irin wannan tudun aka ga irin wannan tudun kadan kasar ya fara inuwa to sannan sai ce yanzu a tashi a kiran sallah to shi ka aka ce abin da yasa wato lokacin ana so a jinkirta din yadda har mutane za su iya bi ta bango cikin inuwa mun tuna lokacin da lokacin da ake wannan ba lokacin ne wanda yake mutane suna cikin mota za su kamar yanzu a madinan yau a madinan yau da makkan yau mutane za su tafi sallah cikin mota za su da raba a cikin motar eh, tana numfashi kamar da malam Abdul ce tana numfashi mota. aka za su wajen sallah amma a da kofa in aka fito tsananin zafin ranar nan neman mutum inuwa yake nema ko yaya take shi yasa nema aka kirawo aka ce aka ce ma tsananin aka ce lokacin sallar walaha hina tarbudu intifal lokacin da wato dan wato dan dan taguwa dan raƙumi idan yana kwance lokacin walaha da safiya amma daga wannan zafin ya soma rairayin ya yi zafi ya soma kona shi sai ya tashi ne inda zai je samu inuwa ko ya take to haka wannan zafin yake to shi yasa ake so a jinkirta sallah har yanda wato garu zai yi inuwa yanda mutum zai iya bi ta inuwar garu har ya tako ya tuwo masallaci wannan duk yana daga cikin sauƙaƙa masa habbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda da tsananin zafin hayya kai idan suka tashi yin sallah kamar yadda wanda daga cikin sahabbai yace Habbab ibn al-Arad yace shakauna ila nabi sallallahu alaihi wasallam harra ramadan falam yushkina mun kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zafin yashi saboda tsananin zafin sallah yace bai share mana hawaye daga wannan kukan namu ba har ya kai fa idan mutum zai sallah kamar yadda jabir yace yace sai sai mutum ya sanya rairayi a cikin hannunsa ya danki ana sallah idan aka zo za a yi da sai ya sa rairayin nan lokacin wa yana ganin ya danyi yi sanyi sai ya sujada a kansa dan rairayin kasan bai sai sa goshin sa a nan ba in ya tashi da jira a biyu sai sake dankar wani ya tafi da shi ya sanya yashi za a yi sai sake shimfiɗa shi ya da a kansa saboda tsananin zafin rana to shi yasa yana daga cikin yana daga cikin rahama ta addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauƙaƙe mana yace idan lokacin tsananin zafi umarni ne ma ya bayar wanda ya zama to mustahabbi ne wanda wannan kenan ba zai tawaye ladan sallar da aka ce mutum zai same ta in yi sallar azhar a farkon lokacin ta ba واشتكت النار إلى ربها اشتكت النار إلى ربها a hadisin ya zo cewa wutar jahannama ta kai kukanta wajen ubangijinta to wutar jahannama tana magana wannan hadisin bai shahidi ne ta yi magana faqalat tace saboda haka ba majazi bane zahiri ne wanda wannan ya nuna mana cewa wutar jahannama halitta ce daga cikin halittun Allah kuma tana nan yanzu tana nan yanzu ba wai daga baya ne Allah zai halicce ta ba tana nan yanzu domin kamar yadda manzo zo a cikin hadisi an sha ambata shi a majalisai manzala manzala sallallahu alaihi wasallam yace yayin da Allah ya halicci wutar jahannama sai yace wa mala'ika jibril ya je ya ganta da abin da Allah ya tanada na azaba a ciki ya gani yace ya Allah ina jin tsoron cewa ba ba wanda zai ji labarin ta ba ai ba wanda zai ji labarin ta ya shige ta sannan sai Allah ya lullube ta da abin da ran yake so duk abin da ran dan adam yake so sai Allah ya lullube ta jahannama da ita sannan Allah ya ce mala'ika jibril ya je ya ganta ya je ya ganta sai ce Allah ina jin tsoron sha gabaki ɗayan halitta gabaki ɗayan mutane cikin ta za su shiga saboda ya kawata ta da abin da mutane suke so kowa sai ya tafi ya ce shi san yake so sannan ya halicci aljanna ya ce mala'ika jibril ya je ya ganta ya je ya ganta ya dawo Allah ya tambaye shi Allah ya ce ya mala'ika jibril ya ce ma Allah ya ce ai ya Allah ba wanda zai ji labarin ta ma sannan a ce ya bai shige ta ba sannan sai Allah ya lullube ta da abubuwan da rai yake yi abin da rai baya so hmm. duk abin da rai baya so cuta tsangwama zagi kaskancin duniya talauci duk abin da rai baya so su suka rufe aljanna sannan ya ce mala'ika zai ya je ya gani ya je ya gani ya ce a Allah ina jin tsoron cewa ba wanda zai iya shiganta saboda kowa in ya gano wayannan abubuwan sai kawai ya haka ba wanda yake son haka shi ma wannan dalili ne akan cewa kenan wutar wutar jahannama da ita aljanna ta Allah suna nan a yanzu amma kasancewar wutar jahannama ta yi magana ba wai majazi bane magana ce ta haƙiƙa domin ita magana abu ne wanda Allah yake halitta ya kama wanda ya so ranar kiyama Allah zai sanya zai sanya ma fatar mutum da hannunsa da kafansa Allah zai sanya musu bakiti magana hmm? qalu lima shahidtum alaina wanda suka yi masa shaida ce dan ya yau kuma kai da zaka yi shaida kafa ta ce ai ran nan da kai muka tafi muka je muka kaza muka kaza ni na dauke ka muka je muka ce a ah, abinda kuma zaki faɗa kenan sai ce ah, an faka na Allahu alladhi an faka kulla shi Allah da ya sanya dukkan wani mai magana ya magana shine ya ya ba mu iko muke magana to da an jahannama sai kai magana da izinin Allah kamar yadda ba kuma amma sai magana mu ba za mu ji ba amma Allah da ya halice yana ji kamar yadda. tsakuwa take yin tasbihi ta yi tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har da shi har yajiyar da waɗansu sahabbai tasbihi kuma ma gashi ma Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu face ya tasbihi da godiya ga ubangiji ko wani abu walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku hankalta ba ku fahimtar tasbihin amma Allah ya gaya mana saboda haka mun gaskata nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wuta ta yi magana mun gaskata take ma Allah ya rabbi akala ba'dhi ba'da ya ubangiji sashi na ya ci ya ci sashi fa adina laha bi nafatayn fi kulli am sai Allah ya bata izinin ta numfashi guda biyu wato dan ta huce daga daga daga tsararin tsananin ruruwar tata nafasin fi numfashi a lokacin tsananin sanyi wa nafasin fi da numfashi a lokacin tsananin zafi a wata riwayar ya zo da tsarin fa huwa ashaddu ma tajiduna ma tajidunahu min al-harb wa ashaddi ma tajidunahu min zamharin shine irin tsananin da kuke samu da kuke ji na zafi lokacin sanyi shine numfashi in kuka ji tsananin zafi din nan to lokacin shine zafin wutar jahannama lokaci shine kuma tsananin sanyi da kuke ji da yake akwai azaba ta sanyi a cikin wutar jahannama to numfashin da na lokacin zafi shine shi ma kuke ji da har zaka ga to ayyau yau ta wuce mm, to ba wuce ba wuce wa jaura ba ce tsananin nafas ne fi shita numfashin jahannama ne na sanyi na shita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan idan ya faru yana addu'a yana addu'a cewa la yana yin la ilaha illallah ma da harra da al-yawm allahumma ajirni min harri nari jahannam in ya ji zafi sai salati ya ce wannan zafin wannan rana ta yi ya tsananta Allah ta tsirar da ni daga tsananin zafin wutar jahannam in kuma lokacin sanyi ne شماء لا إله إلا الله ما أشد برد هذا برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمهرير جهنم يا أنا من ذاب سني من الرنايات أنا أنت الله كثير الدني دجا أذاب سني مسر جهنم نعم لا وأما الذين بالأذان في التوراة الذين يذكرون الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ساد الثوب فعلوا أهل التوراة فإن الشمس أهل البيت جهنم وذكر أن النار سادت إلى ربنا فأذن لها بكل عام سنة خير نفس الإنسان ونفس السلم نعم ولا hadisin abi huraira shi da ma'anar hadisin zaid ibn aslam wannan ya taushe shi musnad daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ishtakatin naru ila rabbiha fa qalat ya rabbi akala ba'dhi ba'dha fa ja'ala laha nafatan fi shita wa fi فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون في الصيف من حره من الحر من سمومها maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wutar jahannama ta kai ƙara ga ubangijinta take cewa sashi na ya ci sashi sai Allah ya sanya mata numfashi biyu numfashi a lokacin tsananin sanyi da numfashi a lokacin tsananin zafi na ga tsananin abin da kuke ji na na sanyi yana daga wannan sanyin nata tsananin abin da kuke ji na a lokacin bazara na zafi yana daga cikin wannan ruruwar tata وحدثنا مالك عن عبد الله عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب wannan hadisin Abi Huraira ya rawaito shi ta hanyar malamin sa Abdullah ibn Dakwan daga A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz shi ma tarjama ta gabata daga Abu Huraira radiyallahu anhu wannan isnadin yana daga cikin shine isnadin da kowanne inganci daga Abu Huraira kamar da Imam Bukhari ya ce yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan idan rana ta tsananin zafi to ku yi ku jinkirta sallah azhar har sai rana ta yi sanyi domin tsananin zafin rana yana daga ruruwar wutar jahannama to kamar kuma yadda muka ce lokacin tsananin zafi din abinda ake so a jinkirta sallah din gwargwadon jira'i gurgurdan jira'i ɗaya idan aka yi haka an jinkirta sallah daidai da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a abin da ya dace to amma idan babu sanyi fa in babu sanyi sai ya zamanto to wannan malamai sun saba akwai abin da aka rawaito daga waɗansu daga cikin sahabbai in babu sanyi a lokacin sai mutum ya gaggauta sallah yayi ta a farkon lokacin ta wannan hukuncin ya keɓanci lokacin sanyi ne kawai a wajen ima waɗansu kuma malamai suka ce a'a sallah azhar jiddadin ta to an jinkirta ta da daya kamar yadda sayyidina Umar yayi ya rubuta ma gwamnonin su jinkirta lokacin sallah zahar kamar yadda sayyidina Umar yayi kuma wanda yake shine mazhabar Imam Malik akan haka ya tafi wata riwayar tana nunawa cewar ana bambancewa tsakanin lokacin sanyi a lokacin tsananin zafi da lokacin da babu tsananin zafi lokacin da yake da tsananin zafi sai a jinkirta sallah din daga zira'i zuwa zira'i ɗaya da rabi lokacin da babu tsananin zafi kuma a jinkirta daga rubu'in zira'i zuwa rabin zira'i to wannan sun yi saboda jinkirta sallah akan yi shi da ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu akan jinkirta sallah domin mutane su amsa kiran sallah ka ba wa mutane damar da za su yi alwala su zo masallaci har an sallah akan jinkirta sallah din kuma saboda a samu lokacin yayi sanyi kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi to idan lokacin ba lokacin tsananin zafi bane za a iya jinkirta sallah din domin a bawa dama mutane ya zama tukan cewa sun zo shine kamar yadda Imam Malik a ya tafi a kai cewa a jinkirta sallah din kamar nisfu dira'i zuwa rabin rubu'in dira'i zuwa kai zuwa rabin dira'i ala ayi halin ya kam idan mutum ya yi aiki mazala sallallahu alaihi wasallam hadisi ne aiki da shi nuna mana yayi kan cewa lokacin da ake tsananin zafi shine ake so a jinkirta amma in ba lokacin da ake tsananin zafi ba abin da ya so ai sallah an fi so ai sallah farkon muktarinta sai sallah azhar kawai a lokacin tsananin zafi kamar yadda ma imam malik ya ce domin wani hadisi haka ya nuna sai kuma sallar isha sallar isha mazala sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar yana son ya jinkirta ta da ba dan kai ya sananta ma al'ummar sa ba tunda wata ran yayi bacci ai wata ran ya jinkirta sallar isha har mutane suke bacci har aka ce ya rasulullah mutane fa sun yi bacci sannan ya fito yayi sallar yace ba waɗansu mutane a bayan ƙasa da suke ambaton Allah a wannan lokaci in ba ku ba yace kuma wannan shine lokacin da ba dan yana tsoron ya sananta ma al'ummar sa ba to shi yasa ne malamai waɗansu malamai suka so a jinkirta sallar isha musamman ma cikin ramadan saboda lokacin an sha ruwa don mutane a bari abinci ya dan sauka kafin a fito a zuwa soma karawi ta ga mu a wannan zamanin kamar a kasar saudiya suna da wata al'ada su tsakanin kiran tsakanin kiran sallah magariba da kiran sallah isha awa ɗaya da rabi amma azumi ya zo tsakanin kiran sallah magariba da kiran sallah isha sai su mai da shi awa tunda ba wai kira sallar isha sun mai da shi kawai tabbas sallar isha awa ɗaya da rabi bayan lokacin sallar magariba tabbas lokacin sallar isha ya shiga har ma ya wuce ma sosai ya ya shiga ma sosai ma kuwa tunda lokacin sallar isha bacewar shafaqi yana bambanci daga lokacin daga da yanayi zuwa yanayi amma da wuya shafaqi ya bace ya to ya fice awa ɗaya bai bace da wuya ya to an yi awa ɗaya bayan sallar magariba ya to shafaqi bai bace ba shi tunda shi abin da ya da shafaqi wannan jan ba fari din ba haske ake nufi ba kamar yadda ya riga ya gabata a hadisin da ya gabata to amma sauran salloli kuwa abinda ake so mutum ya yi su a farkon lokacin su a yi su a farkon lokacin su sallar la'asar ko da da zafin rana ita ba a ce a jinkirta ta ba har sai lokaci ya yi sanyi za kuma sallar magariba sallar asuba ma mun ji yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta kamar yadda ya zo a hadisi da hadisin Aisha a cikin motsa da muka karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba da sauran duhun dare yanda aka yi sallama ma mata har su fita daga masallaci ba a gane su ba a gane cewa wannan wance ce wannan wance ce hmm? ana dai ganin kira da kawai duhu yana motsi saboda yana yin ta da wurwuri wuri ya bari sai gari yayi sha kan ne sallah ba to wannan da wannan hadisin ya zo a Imam Malik ya kare kitabu awqatus sala abubuwan da suka ganganci lokacin sallah kenan kamar mutum ya san lokacin sallah yanzu sai shirin zuwa masallaci تو انجي جمت ها آه باب النهي عن الصلاة بعد الصبح هي حكاية وبعد العصر تو شو كنا أخوي صار أنت بعد تو شو كنا ذا مسألة عنك يا الله يكون باب من الصلاة تسمى إن شاء الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه idan mutum yi sallah a waje wanda yake da hoto sallar ta inganta amma ya aikata abin da yake ba shi da kyau domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallah a ɗakin Aisha alhali akwai wani labule da yake da hoton tsuntsu a jiki <clears throat> bayan ya idar da sallar ya ce a cire wannan labulen da aka da aka sanya a cikin a cikin ɗaki kaga bai nuna cewa sallar ta ɓaci ba akwai daga cikin malamai da suke ganin kan cewa sallar ta ɓaci bina akan cewar in aka hana abu to ba a bauta ma Allah kuma ya zama to kan cewar a yayin da ake bauta ma Allah ana sabo inda wuri wanda yake da irin wannan hotunan <clears throat> a makruhi ne mutum ya zauna a wajen saboda mala'iku ba sa zuwa wajen to dan haka idan mutum ya zo ya zauna yayi sallah a wajen kamar yana yin aiki yana yin sallar kuma yana aikata makruhi to ta za kana yin ibada kuma kana ka kana saba ma Allah saboda ka ka'idar mazhabar Imam Ahmad suna ta sallah irin wannan to mutum ne da yi sallah a fili wanda yake na kwace suna cewa sallar ba ta inganta ba jumhur malamai ko suka ce sallar ta inganta amma laifin kwacen da yana nan dukkan abubuwan da yake na harkar sallah din kamar kwace din ne yayi za a rubuta masa laifi na zaman sa da yayi a wannan wajen yayin da yake yin sallah kwace kamar mutum ka je gida ba naka eh, ba gidan marayu ka je ka mai da shi gidanka to idan mutum ya haka ka ga ya kwace to duk sallar da zai a cikin wannan gidan imamu ahmad ya ce ba ta yi ba a wajen imamu ahmad sauran malamai suka ce sallarsa ta yi amma duk zaman da zai duk takawar da zai a cikin gidan to kwace yake yana da laifi masu zuwa da kaya da hotuna sai su sai su nisanci zuwa da su masallatai saboda abin nan a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ga umarnin da ya bayar cewa a cire daga gaban sa yayin da yake sai sallah a cikin Aisha dan kar su zo su takura ma mutane a cikin sallar su su aikata makaroni نعم ya hmm. hmm. hmm. eh, ai abin da ake abin da ba a so ɗin ya zama to a hoton an bayyana shi amma yana cikin aljihu babu wani abu sai dai shi ma din ai bai dace ba mutum ka rinka sanya abin nan hotuna wai ajiye ta mera fitowa shi kenan sai ga hoton hoton mutum don hotuna illar su rataya su ya so a wuri domin in shi abin da wannan shine illa shine babban illa domin shine ainihin koyi da kafirai na me kake tambayar wannan wanda ya bacci bai yi sallar isha ba sai bayan ya yi sallar asuba sannan ya tuna to a nan wajen zai sake sallar isharsa idan kuma akwai lokaci in akwai lokacin sallar asuba bai fita ba sai sake yin sallar asuba amma wato idan har zai samu raka'a ɗaya ta sallah asuba kafin rana ta fadi sai ya sallar asuba wannan shine fatawar imam malik akan matsala irin wannan a waɗansu malamai kuma sun ce imam shafi cewa kawai ya sallar isharta shi kenan domin tartibi tsakanin farilla da ta farilla ba dole ba amma a sahi tartibi tsakanin farilla dole ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayin da lokacin da ake yakin kanna da haka mutum ya sallar asuba din ya sallar isha sannan ya sace sallar asuba amma idan ya to akwai sauran lokacin sallah asuba in kwan bai tuna cewa bai sallar isha ba sai bayan faduwa sai bayan fitowar rana ko kuma lokacin da bai kai ya to cewa yayi sallar ishar sannan rana bata fito bai zama to yadda yana yin sallar isha yayi sallar isha lokaci zai saura yadda zai yi sallar asuba kafin fitowar rana ba Ah, to zai sallah asuba in irin wannan ne amma in ya zamanto lokacin da zai sallar isha rana ta riga ta fito to shikenan ba sai yara ba sallah asuba ba sallah asuba da ya ta riga ta inganta insha Allah wanda ya dauki alqur'ani da janaba da gangan ya saba ma Allah sai tuba zuwa ga Allah domin alqur'ani yana da tsarki hatta waɗanda suka ce ba sharadi bane mutum ya alwala ya dauki alqur'ani ba su yadda ka dauki alqur'ani da janaba wannan dukkan malamai ba su yadda ka dauki alqur'ani alhali da janaba a ka. Ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta cewa kar wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki a cikin takardar da ya rubuta ta amru bin Hazm Allah ya masa alqur'ana illa fa kan wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki in kuma a shari'a aka ce tsarki mai tsarki abinda ake nufi wato tsarki daga babban kari da kuma tsarki daga karamin kari don haka a bisa ah, magana mafi rinjaye hatta hatta wanda ba shi da alwala bai kamata ya bai halatta ya dauki alqur'ani ba sai yana da alwala to ballantana wanda ko yake da janaba dukkan malama ba su je dauki alqur'ani ba a haka a dan haka tubai zuwa ga Allah idan ku yi sallah da wando wanda yake da janaba in yana sani to sallar ba ta inganta ba domin sallah ce da cikin sharadin ta mutum yayi yayi ta da sallah wanda yayi ta da tufa wanda yake mai tsarki domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo yana wata ran yana yin sallah sai a ga yayi jifa da takalman sa ya ce su yi jifa da su sahabbai ma suka jifa da takalman su sai bayan ya idan yake tambayar su me suka jifa da takalman su suka ce mun ga kai kai ma ka jefa da takalman na kishi to ainihin abin da yasa mala'ika jibril ya ba labarin cewa akwai najasa tare da su wanda yana kan cewa kenan idan idan da najasa a jiki ba a yin sallah dan haka idan mutum da janaba a jikinsa oh. anan ba a wannan zai koma cikin sabanin malamai shi mai janabar a jikinsa mani malamai sun yi sabani akan sa jumhur malamai sun tafi akan cewa mai sarki malaman malikiya da hanafiya sun tafi akan cewa na jasa ne dan haka wanda suka ce mai sarki ne dan yayi sallah da shi babu komai amma wanda suka ce ba ba wanda suka ce na jasa ne kamar yadda shi ne mataban malikiya idan yayi sallah da shi inda saninsa sai ya sake sallarsa in babu sani kuwa ya lokacin sallah ya in babu in ba da sanin sa bane ko kuma ba shi da iko da zai iya kawar da shi to a nan wajen in lokacin sallar ya wuce sallar ta inganta amma lokacin sallar bai wuce ba ya wanke sannan ya zo ya sake sallah mutum ya bacci bayan sallar la'asar ba abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na hani kan yin bacci bayan sallar la'asar abin da ya zo maganganu ne dai haka na waɗansu malamai wanda suka yi suka ce akwai wani wanda yake yin bacci bayan sallar la'asar ya zamanto ya tashi ke duk abin da sai ya ji duk ya manta komai da komai duk abin da ya sani hatta fatiha ya manta eh, saboda haka wata illa ce wadda ke su ke faɗa ga shi amma ba wani hadisi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallam. muna asali ba ka taɓa ganin sa a cikin ba za ka taba ganin sa a cikin littafin littafin hadisi ko littafin fiqh ba inda mutum ya karanta ya karanta tun daga tun daga ahlali har ismawi har isiya har risala har askari har har nawali da sani ya karanta da yake littafin hukuncin fiqh na sallah ba inda za a ga an ce ai wannan rangajin a cikin wannan suka littafai din sai dai kuma waɗansu littafai wanda suke ba su da asali balantana fa littafan hadisi ba abin da ya zo a kan wannan idan mamu baya buƙatar sanin yaushe liman yi. ya gama karatun fatiha sai in a sallar da yake bayyana karatu ne a sallar da yake bayyana karatu shine mamu ya kamata ya sani liman ya ce wala bani dan shi ma ya ce amin amma a sallar da ake asirta karatu baya bukatar ya san wannan tunda amin sa a zuciyarsa yake yi na'am mata sallar juma'a malamai sun yi tafsiri akai waɗansu malamai sun ce mutlaqan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ma mata su yi sallah da sallar juma'a da ba ta juma'a ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan matar ɗayan daga ɗaya daga cikin ku ta nemi izinin ta je sallah kar ya hana ta sayyidina Umar ya kasance matarsa tana zuwa sallah yana da tsananin kishi baya so amma sai ta ce masa kullum yana gaya mata baya baya son zuwa sai to ni ko ba zan ba daina zuwa ba sai in ta hana ni to ba daina zuwa ba sai ta hana ya ta san ko bai kai hana ta ba tunda annabi ya ce kar a hana saboda haka in tana san baya so amma take ni dai ba zan daina zuwa ba sai in kai ne ka hana saboda haka haka take zuwa da ba sauran malamai daga baya sun yi tafsiri saboda ganin abubuwan da suka faru Aisha radiyallahu anha ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike abinda mata suka kirkiro na hanyoyi na bidiyoyi a wannan zamanin ma kenan da ya hana su zuwa masallaci kamar yadda aka hana matan barin Isra'ila saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mata su je masallaci ya sa musu sharadi sharadi kada ta bayyana adansu kada su kai ka turare kada su fesa turare domin fesa turare yana daga cikin abin da zai janyo hankali a kalle su ko a abin nan a karkata gari a ɗauka su matan banza ne yace wal yakhrujna tafilat su fita suna warin jiki ba warin jiki ba yanke wai sai sun tabbatar jikin su ya wari tana za su fita a su fita dai ba tare da sun sa turare ba to sauran malamai sun yi tafsir saboda nuna al'amura da shari'a suka ce mace mata za su iya zuwa sallah idan dai tsofaffi ne wanda yake ba sa ba sa ba bukatar ba wanda yake adina ba sa kaunar ma wani zai gan su sha'awar su ya shi zai aure shi amma idan mace ce budurwa bai kamata ta je ba wanda ke shine maganar malamai malaman mataban malikiya da malaman mataban shafi'iya sun yi wannan tafsir din saboda gudun barna da zuwan su musamman ganin cewa an nuna manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mace ta zauna a gida a cikin ƙuryar ɗakin ta tayi sallah shine ya fi mata duka ta fito cikin farfajiyar gidanta tayi sallah tayi sallah a cikin farfajiyar gidanta ya fi mata tayi sallah a masallacin unguwarsu tayi sallah a masallacin unguwarsu ya fi mata tayi zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tayi sallah tare da shi tare da falalam zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya gaya musu wannan ya gaya musu wannan dan ya nuna musu cewa ba maslaha bane Ka matsa cewa dole sai ta zo sallah amma bai hana su zuwa ba da haka suna sallah tare da shi suna sallah tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon al'amari ma har cewa yayi ma lokacin da ake cikin talauci idan aka yi ruku'u za a tafi sujada mata kasu so ka tsaron daga kai saboda lokacin nan sahabbai duk tsummo kara in suka dago kai kafin su gama dagowa sai su ga su saboda tsananin talauci a farkon al'amari saboda ba a sa shamaki masallacin an ci dai khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha sauran da yafi kowanne alkhairi na maza na farko wanda yafi kowanne sharri kuma shi na karshe na mata kuma bil aks wanda yafi kowanne alkhairi shi na karshe wanda yafi kowanne sharri na farko da haka so ake mata din su can bayan can kuriya maza kuma so ake fitatowa gaba shi yasa wadanda suke cewa laqad alimnal mustaqbilina minkum wa laqad alimnal mustaakhirin almustakhirin an ce wanda suke kokarin sun su ja baya tsaya a tsawon baya baya don ki kusa da mata Allah ya ce ya san su da <laughs> farkon lamari kenan to amma mu yanzu kun ga an keɓance masallatan yanda yake babu ma wannan saboda duk da yana daga cikin maslaha da aka kawo ko da yake yanda tsananin yanda tsarin masallatan yake da ake yin masallatan mata idan ba zai yi ba ya zama tokan cewa matan sun yi sallah kuma wannan masallacin namu idan ba zai ji yadda inda wajen ma inda mata suke in ba zai yi mata a ce sun ji a kabbara ta ko kuma wanda adina ko kuma muballigh ladan wanda yake yi ba in ba zai yi su ji ba bai halatta su sallah daga nan wajen ba inda za su ce za su dogara ga lasifika ne inda lasifika ba su da tabbas ana cikin sallah sai nefa ta tafi kuma ba ba ba ba maslahar sallah bace ana cikin sallah kai kana cikin sallah ko ladan ko ne ba masallacin hidima ya assalamu alaikum ya je ya ce ya da gareta da waɗansu su sallah wannan ba ba ba uzuri bane ya bata sallar sa wala tubtilu a'malakum kada mutum ya bata sallar sa ba ba ba ta da cikin sallah saboda wannan dan haka mata za su sallar idan koyi da liman zai iya yiwuwa gare su a inda suke ban koyi da liman ba zai iya yiwuwa gare su ba sai su zauna a gida su sallar su haka dalika kamar waɗanda za su karanta cewa mata zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar da kuma mata da aka rawaito a hadisin asar anas suna yin sallah suna bin sallar jama'a daga cikin gidajensu saboda lokacin suna iya ji saboda ba abin nan saboda kusancin su da masallacin suna iya koyi da liman din ba tare da abin nan wani abu ya hana su yadda ba za su sallar ba to in a hali irin wannan ne za su iya ji ko za su iya hango daga cikin gidansu ko suna da wasu irin rumfa da za su iya hango sahu na cikin masallaci su sallar wannan za su iya bi kamar yadda ya tabbata zamanin sayyidina Umar mutane gidansa suna sallah da sallar masallaci haka nan ma ibn malik amma hali irin namu kamar irin gidaje da suke kewaye da masallaci in ba da ta ba ba zai iya yin sallah bayan liman ba da haka ki sallar su kadai shine yafi har sai lokacin da zai zamanto mun samu ci gaban da abin nan zai zamanto daga an ɗauke wuta generator zai tashi da kansa domin kamar ɗaya daga cikin hujjar da malamai suka bayar kenan a masallacin makka da madina masallacin madina ma dai musamman lokacin da yake an yi rufi mutane suna sallah a sama wanda suke sallah a sama ba zai yi su gani man ba tunda ba zai yi su gani man ba kaga dole sun dogara da jin sauti kenan to jin sauti kuma ya dogara da da wuta ne to suka ce to ai zai iya yiwa a ɗauke wuta tare da cewa abu ne wanda yake kusan babu shi nadir nadir a saudiya sai an ɗauke wuta amma suka ce malamai suka ce to koma an ɗauke wuta din an zo an sanya wani janareta wanda tsakanin ɗauke wuta da tashin janareta eh, da tashin wani janareta ɗin wutar ta dawo sakan da ne saboda ka kaga ko subhana rabbiyal ala wa bi sau uku bai riga ya gama faɗa ba wuta za ta dawo da haka idan aka yi ruku kafin ya ce sami Allahu liman hamida wuta ta dawo zai iya yi wa'azi da haka suka ce babu hujjar da waɗanda suka ce bai halatta ba za a iya bin sallar liman daga sama ba tunda zai iya yi wa'azi ko yi da domin in ba in muka sami irin wannan in muka sami irin wannan shi gaban to duk wanda ke kewaye da masallaci sai su sallah ta haka babu laifi a sallah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريبا الا شافيته ولا حاجه هي لك ربا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين